rundunar 'yan sanda ta jihar oyo ta damƙe wasu mutane da suka zambaci wasu mata 'yan kasuwa har 300 miliyoyin narori mazambatan dai sun buɗe ofis ne a unguwar adamasu makwalla a cikin birnin ibadan inda sun ka nemi matan 'yan kasuwa da su rika zuba kuɗi naira dubu hudu da ɗari biyar wasunsu ma sama da haka tamkar adashi a kowace ranar allah ta'ala mr kulle a jesibutu shine kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar oyo. the trail of the principal DSP kulle a Jesibutu ya ce tuni suka cafke mazambata sha ɗai da suke zargi kuma suna neman shugabansu. Kana za a kama shi nan ba da daɗewa ba. Uwar gida Bomi a Deregba tana ɗaya daga cikin ɗaruruwan matan da aka zambata. They gave us a message that by 2 o'clock. So message that came Bomi a Deregba ta ce sun aika musu da sakon kata kwana cewa akwai wani taro da karfe biyu na yamma amma a wajen karfe goma sha biyu ta dago cewa abinda sakon ya ƙunsa ya nuna cewa mutanen yan fowon nayin ne wata 'yar kasuwar da aka zambata mai suna abiodun ajayi a cikin fushi cewa ta yi. The chemist sent us They said not the one that collected money from us. How can you place people to stay in your building? And the bank us without your knowledge. Mrs. Abiodun Ajayi ta ce da suka je ofishin mazambatan mutanen da sun tarar sai suka kore su cewa ba su karbi kuɗi hannunsu ba. Ta ce yaya za ka ba da gini haya ka ce baka san komi a game da shi ba idan ba a manta ba shekaru takwas da suka wuce wasu mazambata sun bullo da Wanda Bank wato bankin ban mamaki a jihar Oyo inda sun wa mutane da yawa miliyoyin nairori. Hassan umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. duk mai yau